bangaren makera a wannan safiya ta litinin ashirin ga wata ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma ina ƙara gode wa Allah wanda ya bani ikon amsa wannan gayyata duk da cewa gayyatar ta zo a ƙurarren lokaci to amma dai bisa ittifakin da muka yi ne aka aje wannan rana sai dai kuma kamar yadda muka sani ba abin da ke aukuwa sai abin da Allah ya so na yi fata da burin a ce karfe tar daidai ina cikin wannan masallaci amma Allah cikin ikonsa sai sa aka tashi da ruwa kuma akwai alkawarin da muka yi akan zama mu haɗa wani wuri karfe takwas zuwa tara saura kwata to saboda ruwan bai yi mun haɗu ba ma sai karfe tara da rabi don haka yanzu daga can nake kai tsaye na taho nan domin in cika wannan alkawari kuma da na zo sai ne sa'a jadduna ɗaya daga cikin malamanmu kuma limamin wannan masallaci yana tare da ku yana gabatar da abin da koda na zo sai dai in yi ƙasa da haka ko kuma in maimaita abin da ya faɗi don haka ina fatan abubuwan da aka faɗi sun shiga kunnuwanku kuma za ku yi amfani da su yadda ya dace domin dai dama manufar wannan duk abin da ake yin maku shine don gaba ɗayan mu da ku mu gudu tare kuma mu tsira tare Allah ta'ala ya amsa mana ibadun da muke a wannan wata mai albarka na azumi kuma Allah ta'ala ya ci gaba da shirye da mu ya tabbatar da mu akan mu wajen bin sa da yin masa da'a bisa yadda Qur'ani da sahihiyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar bisa fahimtar magabata na kwarai a lokacin da aka bani goron gayyata an tambaye ni ko kuma an bani dama in zaɓa abin da nake so in yi magana kai na ce to an ɗora mana aiki daidai yake da a ce in ɗauko dalaba ga mu domin ya fi man sauƙi a ce ga abin da zan magana a kai domin koyaya ne na nemi taimakon sauran 'yan uwa wajen tattara bayanan da zan zo in gabatar amma idan aka banni sai in ta fagauniya in ta ɓaramɓarama in rasa inda zan je alhamdulillah daga baya an sanar da ni cewa abin da ake so a yi magana kansa shine da'awa to amma ni da na tashi sai ɗan canza ma darasin wato yanayi don ya fi fito da ma'anar azatuna wanda kuma nake fata ban kaucewa darasin da aka bada ba don haka abin da zan gabatar a yau dinnan da safiyar nan takensa shine gudunmuwar mace musulma a fagen da'awa kun ga dai kalmar da'awar tana nan kuma abinda ake so a cimma dama shine a nuna irin abin da ya kamata ku ku yi a matsayinku na mata musulmi wajen tallafawa ƙoƙarin da malamanmu ke yi wajen da'awa domin kuma ya kamata ku ba da gudunmuwa mai tsoka ku taka rawa muhimmiya wajen tabbatar da wannan saƙo ta hanyar yin da'awa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ai ma ku nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shakikai ne na maza a wajen harkar da ta shafi karantarwa da yin kira zuwa ga Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce innaman nisa'u shaqa'iqur rijal mata shaƙiƙai ne na maza idan aka ce shaƙiƙi wanda aka hada uwa daya uba daya da shi Ma'ana ana nufin wanda yake ta kowace hanya dan uwa ne abokin tafiya ne abokin arziki ne ba wai wanda za a dauke shi a matsayin abokin gaba ko a matsayin abokin takara ba a dai fage na da'awa a fage na bautar Allah a fage na yin aikin da za a samu shiga aljanna to da mace da namiji filin guda ɗaya ne hanya ce ta gwagwarmaya wa fi zalika falyata na fasul mutanafisu wannan ya sa in aka faɗakar da ku game da muhimmancin da'awa kuma kuka ɗauki ragamar yin da'awa a tsakaninku to muna sa rai al'amarin zai ƙara kyau abin zai zama asin da asin Allah ta'ala ya samu dace na bayyana mana maudu'in da zan magana a kansa shine gudunmuwar mace musulma a fagen da'awa a asali na zo da na'urar da na so in haskaka bango a da ita ta yadda duk abin da ma zan gabata za ku rika gani a jikin bango to amma da na zo sai na ga yanayin ba zai ba da dama ba saboda ba wato wuri ne haka shimfiɗa ba a gefen masallacin don haka ba zai yiwu a yi amfani da wannan na'ura wanda yake cewa projecto ba amma duk da haka dai babu damuwa insha Allah da zai samu in Allah ya so zai samu amma kar ku hada ni da malam da ya gama bayani in kuka sa ma'aunin iri daya to tun farko ma al'amari ya lalace saboda haka ku bari dai in gabatar in ya so daga nan shi malam kuma sai ya dan kara da abin da zai kara kafin mu tashi da'awa kalma ce ta larabci sai dai kawai bahaushe yau da kullum ya sa ya hausantar da kalmar dama kuma hausa ma iya cewa kashi biyar zuwa hamsin na dukkan kalmomin hausa ko dai larabci ne zalla ko kuma an yanku su ne daga wani yanki na larabci kashi talatin da biyar ne kawai hausa sannan sauran kuma haɗaka ce daga turanci daga jamusanci daga kaza daga kaza da sauransu don haka da yawa za mu ga kalmomi a cikin hausa ana amfani da su amma da mun bincika sai mu ga asalinsu kalmomi ne na larabci to kalmar da'awa kalma ce ta larabci da'a ya da'u watan. ya kira yana kira kira wannan kalma kamar yadda na ce yau da kullum ya sa an hausantar da ita ta yadda duk mai jin hausa inda yana da alaƙa da musulunci da an ce da'awa zai dan iya fahimtar abin da ake nufi akan ce 'yan da'awa ko masu da'awa ko shugaban da'awa ko makamancinsu don dai a nuna wani aiki da waɗannan mutane ko wannan mutum yake to amma a takaicen takaitawa al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala ya fassara kalmar da'awa ya ba ta ma'ana wanda nake ganin ma'anar ta wadatar in muka tsaya kanta ya isa yadda ya ba kalmar da'awa fassara na fassaro ma'anar daga larabci zuwa hausa kuma abin da ya ce a takaice a harshen hausa shine da'awa ta kunshi kira zuwa ga imani da Allah da abin da manzannin Allah suka zo da shi ta hanyar gaggata abin da suka ba da labari da yin masu da'a a cikin umarninsu duk lokacin da ka kira mutane zuwa ga imani da Allah da kuma imani da abin da manzanni suka zo da shi ta hanyar ka gaggata abin da suka ba da labari su annabawan da manzannin da kuma yin masu da'a cikin umarninsu to wannan abu da kake yi kana yin da'awa ne Allah ta'ala ya haramta ƙarya sai wata ta ƙarya sai kika yi mata nasiha ko kika faɗakar ko kika jawo hankali ko kika tsawatar ko kuma kafin ma ya ƙaryan sai kika faɗakar da mahimmancin faɗin gaskiya da haɗarin yin ƙarya ai kin yi kira ne zuwa ga imani da abin da Allah ya hukunta ko ba haka ba kina tafiya za ki koma gida bayan wannan wa'azin da ake muku sai ke ga yara na faɗa ƙanana wannan na zagin wancan wannan na zagin wancan kuma suna ta dambe sai kika tsaya kika ce kai ku tsaya babu kyau faɗa bai dace ba kuma zagi haramun ne saboda ya ce ku zagi ba babu kyau aikin yi kira ne zuwa ga yin abin da Allah ya yi umarni shine in kaga ana abu mara kyau ka hana ta gwargwadon yadda kake da ikon hanawa sa'an nan zagi Allah ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda haka hana su da kika yi kika faɗakar da su cewa zagi ba kyau kin kira su ne zuwa ga imani da Allah don kin kira su ne zuwa ga yin abin da Allah yake so a yi da kuma barin abin da Allah yake so a bari idan kika ga wata ta fito gaya gaya tsirara tsirara tufafi tufafi ko da ba yanki bace ko da ba jikarki ba ko da ba ƙanwarki ko yanki ba ko da babu dangin iya babu na baba amma dai musulunci ya haɗa. kuma ke ga akwai yawan in kin magana ba za ta yi maki abin da zai zama cutarwa ba ko ta zage ki ko ta miki wulakanci ko makamancin wannan sai kika ce mata baiwar Allah ina ma da a ce kin yi shigar tafi wannan kyau ai mutuncin ki ma zai ba a cikin jama'a abin da kike yi da'awa ce domin kin gaya mata abin da Allah yake so a gaya mata kuma kin hana ta abin da Allah yake so a hana ta saboda haka kin yi kira ne zuwa ga imani da hukunce-hukuncen Allah da abubuwan da Allah ya razumta a yi wannan duk ya kunshi da'awa kina zaune a gida sai ke ga mai gidanki ya dawo a fusace hankalin shi a tashe kuka yi magana sai kika fahimci abin da ya faru wai a yau ya je kasuwa ne bai yi ciniki ba yana ma tunanin me za a ci a gidan shi ne hankalin shi ya tashi ya dawo hankalin shi duk ba a cikinsa ba in kika ce masa mai gida a yi hakuri ji a yi ka samu mun ci idan yau ba a samu ba ai sai mu mai da mu ga Allah mu roki Allah ya sa abin da ya faru hakan ne ya fi dacewa da mu ya kuma buɗa mana daga falalarsa abin da kika yi kin kwantar da hankalin mai gidanki kin mashi nasiha kin faɗakar da shi cikin lalama ba tashi hankali ba ba nuna malinta ba ba nuna isa ko iyawa ba abin da kika yi da'awa ce domin Allah yana son wannan kuma dama baya son hankali ya tashi dan saboda irin wannan ya faru kin ga abin da kika yi kin yi da'awa a danki ne yana da mata sai kika fahimci babu zaman lafiya yau ai wancan gobe ai wannan ranar kika ji ta me suna rigima da matar ko yana surfa mata zagi ko yana lakaɗa mata duka ko ita ta ci sa ta rike rigarsa ko na mai kama da wannan sai kika je ba cikin tashin hankali ba da natsuwa kika yi magana kika yi musu wa'azi kika fadakar da su kika ci hakuri ake yi zaman duniyar nan sai an yi hakuri ku ba iyayenku mu dukan mu ai hakuri muka yi saboda haka kai ka rika hakuri da matarka ke kuma ki ji tsoron Allah ki yi mijinki da'a abinda kika yi kin yi da'awa ko da yake baki ce Allah ya ce annabi ya ce kin kawo aya ko hadisi ba abinda kika yi da'awa ce kuma za a baki lada in kin yi don Allah kuma wannan abin kira ne zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala kira zuwa ga addinin Allah farilla ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora akan al'ummar musulmi baki daya domin kuwa a cikin suratu ali imran sura ta uku aya ta ɗari da goma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairi ko fiyayyan al'umma da aka fitarwa mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuma kuna imani da Allah umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ai wannan shi ake kira da'awan ai shi ne abin da ake kira yin kira ɗin yin da'awa ɗin ai umarni da kyakkyawa a hani da mummuna a umarni da abinda shari'a ta sani a hana abinda shari'a take ki ai wannan shine da'awar dama ba wani abu bane ita ce da'awa din gaba daya to Allah ta'ala ya ɗora ma wannan al'umma yin wannan da'awa din kuma Allah ta'ala a cikin wato dai suratu ali imran din ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun lalle ne a samu wata jama'a ko ta ƙungiya da za ta tashi daga cikin ku ta yi tsaye tsayuwar daka ta kai gauro ta kai mari ta fadi ta tashi ta zamanto tana umarni da kyakkyawa tana hani da mummuna wannan kam abu ne da Allah ya dora wannan al'umma din to sai dai duk da cewa farilla ce da aka ɗora al'umma gaba daya shugabanni su ne ke sahun gaba wajen wannan farilla ɗin. domin ko su ne jagorancin al'umma yake karkashinsu a cikin suratul hajji sura ta 22 aya ta 41 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur Allah ta'ala ya ce yana mai bayani game da siffofin shugabanni na kwarai masu tsoron Allah masu kishin addini masu sanin ya kamata Allah ta'ala ce su ne waɗanda in makkannahum fil ardi in muka ba su mulki a ban ƙasa muka sa su su suke da iko a doron ƙasa a kamu salata sai su tsaye da sallah wa ta zakka su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf su yi umarni da kyakkyawa wa nahu anil munkar kuma Siyani da mummuna Allah ce walillahi aqibatul umur kuma dukkan al'amura gaba daya karshen su da sakamakon su wajen Allah yake abin da ya tabunsa a ciki babba da nake so in nuna mana shine yana daga aikin da aka dora wa shugabanni yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wannan wajibin su ne saboda haka ko da yake da'awa wajibi ne ko farilla ce da aka dora akan al'umma gaba daya wajibcin ya fi ƙarfi akan shugabanni bayan shugabanni sai su malam malamai kenan wanda mu kuma ɗalibansu muna rufa musu baya domin kuwa a cikin surata ali imran sura ta uku aya ta 187 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in akhadha Allah mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna Allah ta'ala ya ce kuma a lokacin da muka rike alkawari daga waɗanda muka ba su ilimin littafi su aka ba ilimin littafi malamai su aka ba ƙur'ani da hadisi da maganganun malamai don su suke iya karantawa wanda yake ba malami ba ba kuma ɗalibin ilimi ba a shi kan mai saurare ne kawai to amma shi ma da ya saurara ya ji to shi ma zama malami akan wannan abin da ya ji saboda haka Allah ta'ala ce mun rike alkawarin su akan za su yi mutane bayanin abin da aka gaya musu abin da aka ilmantar da su abin da aka saukar na littafi ba kuma za su ɓoye shi ba saboda haka malamai suka kafa hujja da wannan ayar suka ce lallai kan malamai su ne a mataki na biyu wajen wajibcin yin da'awa kiran mutane zuwa ga Allah domin a yi masa umarni da kyakkyawa a kuma hana su aikata abin da Allah baya su ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisai masu tarin yawa sun zo da umarni game da yin da'awa misali na yi mana ishara da ayar da ke cikin ali imran sura ta uku kenan aya ta ɗari da hudu faɗin allah ta'ala wal takun minkum ummatun ya da'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ula'ika humul muflihuna allah ta'ala ce lalle a samu wata kungiya ko ta jama'a ta tashi daga cikin ku wadda za ta yi kira zuwa ga alkhairi ta yi umarni da abin da shari'a ta sani ta kuma yani da abin da yake abin ki ne Allah ya ce to waɗannan su ne masu samun babbar rabo Allah ya samu cikinsu haka na a cikin suratu yusuf sura ta wato ko kuma suratun nahal sura ta sha shida aya ta ɗari da ashirin da biyar Allah ta'ala ya ce udu'i ila sabili rabbika bil hikma wal al hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima kuma da wa'azi kyakkyawa wannan aya malamai sun kafa hujja da ita don su nuna cewa ashe yin da awa wajibi ne domin Allah cewa ya ud'u umarni ya bada in ku aka zo umarni ba a tada shi daga wajibci har sai an samu dalilin da ke tada shi daga wajibci haka nan a cikin suratul tauba sura ta tara aya ta saba'in da ɗaya Allah ta'ala ya ba mu labari game da siffofin muminai maza da mata ya ce daga cikin siffofinsu akwai yin da'awa kira zuwa ga abu mai kyau da hana abu mumuna. Allah ta'ala ya ce walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata Allah ta'ala ya ce muminai maza da muminai mata sashin su matuɓinta lamari ne ga sashi masoya ne masu kaunan juna ne masu taimakon juna ne suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani da mummuna kuma suna tsaye da sallah suna ba da zakka haka nan ya zo cikin suratu yusuf sura ta goma sha ɗaya kenan aya ta ɗari da takwas Allah ta'ala ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man Allah ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya ce wannan ita ce hanyata da nake kiran mutane zuwa ga Allah a kanta bisa ilimi ala basiratin bisa ilimi da lura da la'akari ala basiratin ana wa man ni da wanda suka bi ni akan irin wannan hanya ce muke kiran mutane bisa ilimi da sanin ya kamata da la'akari da amfani da hikima da dukkan abubuwan da za su kyautata wa da'awa din waɗannan ayoyi da kuma hadisin da ya zo cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma a cikin sahih muslim dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu iman maki sallallahu alaihi wa sallama yace wanda duk ya ga mummuna abin daga cikinku ku to ya canza da hannunsa idan baya iyawa ya canza da baki domin canzawa da hannu yana nufin ka ɗauki hukunci ne to hukunci ba tsakanin kai da ɗanka ba ko kaninka ba ko jika ba to me za ka yi shugaba da ke da yake canza da hannu saboda shi yana da dukkan abin da ake bukata kai naka za ka iya canza amma ba ga kowa ba ko dama akwai shekarun da kai ba za ka sa hannu ba sai dai na siya wani lokaci ma ya a barke da kuka wannan shi ne wa'azin don hankalinsa ya tashi ya dawo cikin hayyacinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a iya ba tun da an san ba kowa zai iya ba za ka ce ta fabi lisani ai wa'azi yi da'awa to amma wa'azin nan ma ba ba kowa zai iya ba ba kuma ka kowa za ka iya ba akwai wanda yake ba ba za ka iya gaya mishi ba ga shi din ka sa abin da za ka faɗi amma ba za ka iya faɗi ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ma ba za a iya da bakin ba da harshen ba to a ki abin a zuci kenan ba a bar mutum ba a kowane yanayi domin ba yadda za a ce ki a zuci ma ya gagara a ce ka ci abu abu mara kyau ka ji ba ka son shi a zuciyar kawai wannan ma ba za ka iya ba a to abu ya lalace saboda haka ba wanda aka ɗaukewa kenan kowa sai ya canza abin ki gwargwadon matakin da yake da shi ko ya amfani da hannu ko ya amfani da harshe ko kuma ya ki a zuci haka na ya zo cikin hadisin da al'imam ahmad ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban minhu fatad'un fala yustajabu lakum manzo Allah ce wallahi na rantsa da wanda raina ke hannunsa wane ne ran manzo Allah ke hannunsa Allah lallai ne ku umarni da kyakkyawa kuma lallai ne ku yani da mummuna in ko ba haka ba to gab ake da Allah ya saukar da ukuba a kanku kuma za ku roke shi Allah ka yaye mana ba amma ba za a amsa muku ba sannan akwai hadisin da al-Imam Ahmad da Bukhari suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ballighu anni walau ayatan ku isar da sako daga gare ni ku karantar da mutane abinda na karantar ku gaya musu a madadina ko da aya ɗaya ce ma'ana ko da kalma ɗaya ce ko jumla ɗaya ce waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai guda uku na daga abinda malamai suka dogara da su suka ce da'awa wajibi ne akan kowa ba a ɗauke mashi ba illa yaka kowa zai yi gwargwadon ikonsa gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon halin da ya samu kansa misali al'imamu shaukani a cikin fathul kadir. tafsirin da yawa alkur'ani kenan a ƙarƙashin suratu yusuf sura ta sha biyu ba ta sha ɗaya ba kamar na faɗi a baya a ta ɗari da takwas ya ce faɗin allah ta'ala ƙul habi sabili a da'u ilallahi ala basiratin ana wa ni, ya yace abin da yake nubi ai wa yad'u ilaiha man ni wa dabi haji duk wanda ya bi ni in ji manzon Allah kenan abin da ake take nubi wanda duk ya bi ni ya shiryu da shirya ta shi ma akan wannan hanya yake kira mutane sai ce wa fi haza dalilun ala anna kullu muttaba'in ala anna kullu muttaba'in li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haqqa alaihi an yaqtadi bihi fi da'wati ila Allah wannan dalili ne da ke nuna cewa duk wanda ke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne akan sa ya kira mutane zuwa ga Allah أي الدعوة إلى الإيمان به وتوحيده وال... وتوحيده والأمل الدعوة إلى الإيمان به وتوحيده والأمل بما شرعه لعباده cewa wajibi ne kowane mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane zuwa ga imani da Allah da kadaita tashi, da kuma aiki da shari'ar da Allah ya shar'antawa bayansa kenan yanzu kunan da kuke zaune a nan ta yi dukan ku ce ku ɗalibai ne almajirai ba malama cikin ku muƙaddara haka amma kowacen ku in dai ta taba jin wani abu na ilimi ko mai sa to dole ne ta isar da sakon ga waninta ko da ba za ta yi jawo ba da larabci dole ne ta yi amma in ba za ta iya ba gaba ɗaya wanda ba zai yi a ce mutum ya kasa faɗin alkhairi ba ko da kalma mai daɗi ka faɗi kama faɗakar kawai ka ga ana wani abu ka ce don Allah ku yi haƙuri kuma a yadda a haƙura ai an yi da'awa ko ba yi ba to wannan a ce ya gagaro wasu daga cikin ku ai ko da kurma ce inda ta fahimci ana faɗa ne ai ta ce ta haɗa su da Allah ko ba ka ba in ta yi wannan ta yi da'awa in ta kasa wannan abu ya lalace akwai wanda za ta ce ba za ta yi da'awa ba cikin ku sai dai kowace ana bukatan ta yi da'awa gwargwadon iliminta gwargwadon karfinta mukaddara ma ba za ta iya faɗin komai ba to ta ɗauki nauyin da'awan ta tallafa wa da'awan ko dai ta hanyar zuwa inda ake da'awan ta zauna ta ji ko kuma ta hanyar ba da taimako na kuɗi ko na shawara gwargwadon ikonta don da'awar ta ci gaba wannan shine abinda babban malamin tafsirin alkur'ani al'imamu ibn kasir ya faɗi a cikin tafsirin sa. a ƙarƙashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kumin takum minkum ya yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun ayar ta hudu a cikin suratul ali imran sura ta sai shi ibnu kazir yake cewa wal maqsud minha an takuna firqatun mutasaddiya li hadha sha'an wa in kana wajiban ala kulli fardin min al ummati bihasabihi yace abin da yake nufi a samu wata jama'a wata ƙungiya da za ta tashi tsaye kamar yadda yanzu misali kungiyar su bid'a wai kamata sunna take ta kai kawo yau shekara talatin da 38 ana ta aiki guda ɗaya yin da'awa kiran mutane zuwa ga Allah to dole ne a samu kungiya ce wannan yace duk da cewa wajibcin da'awa ba kawai ta samu ƙungiya ba kowane mutum shi kadai ma dole ne yayi gwargwadon ikonsa gwargwadon iliminsa gwargwadon halin da ya samu kanshi kenan daga yau babu wata wanda za ta ce ba mai da'awa ba ce cikin ko akwai sai dai ta iya cewa ni karamar mai da'awa ce ko ni yanzu na fara ko ai ni almajira ce ko ai ni ban san wani abu mai yawa ba amma dai yau shekaran ki nawa kina zuwa islamiya yau shekaran ki nawa kina zuwa wa'azi a wanda ake a islamiya da wanda ake a masallacin nan da sauran masallatai da wanda ake a wajen walima duk kina ji ko ba ka ji to ke mai da'awa ce ko ba baki amsa ba to Allah ya san ke mai da'awa ce to me yasa ba yi da'awa me dalilin da zai sa a yi da'awa ana yin da'awa saboda dalilai da yawan gaske amma zan kawo kaman guda takwas daga cikin dalilin da yasa ake da'awa na farko akwai lada mai girma wanda Allah ya ta handarwa mai yin da'awa duk wanda take da'awa daga cikinku to ana sa rai za ta samu lada mai girman gaske a wajen Allah ta'ala dalili saboda akwai abubuwa mabambanta da aka ta handarwa mai yin da'awa misali duk wanda ke da'awa daga cikinku to tana daga cikin mafi kyautata magana in ji Allah ta'ala domin a cikin suratu fusilat sura ta 41 aya ta 33 Allah ta'ala ya ce wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina babu wanda yafi kyautata zance yafi kyautata magana kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah ya kuma aikata aiki na gari na kwarai kuma yace ni ina daga cikin wanda suka sallama suka mika wuya ga Allah ashe kenan in dai mace tana yin da'awa to ta shiga sahun waɗanda suka fi kowa kyautata magana a wajen Allah ta'ala bayan wannan mai yin da'awa tana daga cikin mafi alkhairin mutane domin ya zo cikin surata ali imran sura ta uku a ɗari da goma fadin allah tabaraka wa ta'ala kuntum khairar ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wanda mun yi da ayar a baya bayan wannan me yin da'awa tana daga cikin masu samun babban rabo a duniya da lahira domin kuwa da Allah ta'ala ce wanta kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari sai Allah ta'ala cewa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babbar rabo a cikin suratul ali imran aya ta 104 da muka ishara a can baya in kika yi da'awa duk wanda kika kira zuwa ga hanyar Allah kuma ta amsa kiranki to duk aikin da ta yi na lada a dalilin wannan wa'azin ko badakar wanda kika yi za a baki ladan ke ma irinsa ga na ki ladan kika samu ga kuma ladan da za a baki na aikin da waccan ta yi a dalilin wa'azi da kika yi mata kamar yadda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a ruwayar muslim man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi wanda duk yayi shiryar da wani ya nuna ma wani alkhairi to ladan da wannan din ya samu dalilin aikata wannan alkhairin shi da ya kiran shi ma za a bashi bugu da ƙari idan ba kika yi da'awa za ki samu lada wanda baya yankewa bayan mutuwar ki, kin mutu kina kabari amma kuma za ki ci gaba da samun lada domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa idan dan adam ya mutu ayyukansa gaba ɗaya lada sun yanki sai daga abubuwa nawa abubuwa uku daga ciki ya ce a ilmin yuntafa bihi ko ilimin da zai bari ana amfana da shi in kika yi da'awa ba kin yi abin da yake na ilimi ne za a amfani da shi ba kamar yadda al'imam muslim ya rawaito kuma shi kansa karanta da ilimi ko yin dawa dan ai sadaka ce kuma sadaka ce jariya mai gudana idan kika dawa to za ki samu lada kuma za ki samu addu'ar neman gafara daga Allah gafaran nan da za a samu maki ko za ki samu dalilin neman sa? hatta duk waɗanda ke sama da ƙasa da mala'iku da mutane da aljanu da tsuntsaye da kowa da komai sai sun nema miki Allah gafara hatta tururuwa da ke cikin rami da kibi da ke cikin teku sai sun nemi Allah ta'ala ya gafarta miki zunubanki a tsabarani ya rawaito hadisi inna Allah wa mala'ikatahu wa ahla samawati wa ahla al hatta namla fi juriha wal في الباري ليصلون على معلم الناس الخير Allah da mala'ikunsa da waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa hatta tururuwar da ke cikin rani hatta kifi da ke cikin teku suna nemawa wanda ke karantar da mutane alkhairi gafaran Allah ta'ala to yaya zaki da ko baraki ba dalilin da biyu da zai sa a yi da'awa saboda yin biyayya da yin da'a ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yin koyi da hanyar annabawa domin ya manzon Allah sallallahu alaihi wa da umarni ya ce balligo anni walau aya ku isar da sako daga gare ni ko da kalma ɗaya ce ko jumla ɗaya kamar yadda ya zo cikin ruwayar Ahmad da kuma Bukhari sannan Allah ta'ala ya ba mu labarin annabawa cewa hanyar da suke bi kenan wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa'azi na daga hanyarsa kamar yadda muka yi ishara da ayar da ke cikin suratu yusuf sura ta sha biyu a ɗari da takwas kula hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma minal mushrikina kenan hanyar annabi muhammad ne hanyar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin da'awa ana yin da'awa domin neman samun uzuri a wajen Allah ta'ala uzuri domin idan ana barna sai ya barna baki hana ba ko baki ta cikin ban wurin ba gashi ana barna ana saba wa Allah kina kallo ke baki ya hanawa ba ko baki ta cikin ban wurin ba to idan azabar Allah ta zo za ta hada da ke to amma aka yi da'awan in aka yi wa'azin ko da ma mutane sun kekeshe sun kangare ba su bi ba ke baki da matsala kamar yadda ya zo cikin suratul araf sura ta bakwai a ɗari sittin da hudu fada allah ta'ala wa ibkalat ummatu minhum lima ta'iduna qauman allah mulikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida qalu ma'azratan ila rabbikum yattaquna wata jama'a ce da aka haramta musu kamun kifi rana asabar amma kuma sai allah ya jarabe su sai zamanto duk rana asabar ɗin ne kifin ya bi zuwa amma lahadi litini talata laraba alhamis juma'a duk su je shi kamun kifi amma asabar an hana to sai zama kifin yana zuwa dewan gaske rana asabar to sai wasu daga cikin su sai suka ce to ai an hana mu kamun kifi ne rana asabar to ba za mu je ba amma za mu yi dubara wai Allah za mu waye sai tafi ranar asabar ko kuma zai a ranar juma'a idan sun je sai su sa abin kamun kibi irin koma din nan ko kuma su yi datse sai su datse ruwan ta yadda kibi idan ya zo ba zai iya wucewa ba ranar juma'a kenan asabar duk kifin da ya zo zai shiga ya zauna ba zai wuce ba kun ga dai ba su kama kifi ba ladi sai je ya sarkata da yawa wai Allah ma za a yi mawayo Allah ma ta an ha'ince shi ta'ala allahu an zalika uluwan kabira to sai mutanen suka rubi gida uku waɗannan suna yin abin da Allah yana suna zuwa su je su datse inda kifi ke wucewa don su kama da yawa ranar lahadi waɗannan kuma ba sa yi to waɗanda ba sa yi sai suka fi gida biyu su kuma kashi ɗaya zai suka ce ba za mu kyale ku ba za mu ta muku wa'azi kashi ɗaya kuma zai suka ce babu ruwan mu tun da dai ba mu yi ba in ji ba ta ƙetare ka ta faɗa kan kuwa kun ga haka gida uku to shi ne waɗanda ba sa yin wa'azi su wanda suka ce babu ruwanmu mu dai ba za mu yi saban Allah ba ko ba za mu hana ba sai su masu wa'azin wai sai su waɗanda ba su wa'azin sai suka ce musu wai dan me kuke bata lokaci kuna wa'azi ga mutanen da Allah zai halaka su ko ya masa azaba tunda an hana su yin su suna yi ku da bata bakin ku muna kuna bata lokacin ku sai su masu wa'azin suka ce a mu muna neman uzuri ne wajen Allah kuma da fatan ba su shiryu su dawo zuwa ga hanyar Allah su ma su tuba su daina yin su din Allah sai ba mu labarin cewa ya halaka masu yin su ya kuma tseratar da waɗanda suka yi wa'azi a masu waɗanda ba su yi su ba ko ba su yi wa'azi ba sai Allah ya shiru bai ce komai ba ko dai an halaka su ko kuma an tsere da su idan an halaka su saboda sakaci ba su yi wa'azi ba in an tsayar da su ba gaya mana ba don ba cancanci yabo ba to kowanne na haifin gari akwai matsala saboda haka ana yin wa'azi ana yin da'awa don neman uzuri wajen Allah tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama kuma ana yin wa'azi don neman tsira da kubuta daga fitinar duniya da lahira domin ya zo cikin suratul anfali sura ta 8 aya ta 25 faɗin Allah ta'ala wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab wai kaga ana banna kai ka sa ido babu ruwanka akwai matsala wallahi wallahi akwai matsala Allah ta yi ku faɗi tsoron wata fitina da in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci ba su kadai za ta haɗa kowa da kowa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da misali ya ce misalin wanda ke tsaye yana wa'azi yana da'awa da wanda baya yi kamar misalin mutane ne da suka hau kan jirgin ruwa a teku jirgin ruwan nan mai hawa hawa ga na ƙasa ga na sama to sai zamanto waɗanda ke ƙasa sai suka buƙaci shan ruwa ko babu ruwa inda suke sai suka hau sama suka taka suka je suka hau sama domin samu ruwa a can to amma a yayin da suke zuwa ɗebo ruwan nan suna bukata su ɗebo su sha to kuma zai ga to ai suna cutar da na sama suna ta ƙetara su suna ta tsallake su sai suka ce wai me zai sa mai ta ƙetare su muna tsallake su mu da ma ga ruwa a ƙasa mu mu ɗan huda jirgin mana ko sai mu rika ma kai tsaye ba an samu sauki ba ko ba samu ba sai suka samo gatari sai suka fara bugu kwaf kwaf suna so su kula jirgi domin su samo ruwa su sha ta yadda ba sai sun wahalar da na sama ba su je suna takura su wannan dabara ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba kun yi shiru na ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba me yasa na saboda me saboda idan aka bar su suka ci gaba suka yi nasara suka bada jirgi suka ɗebo ruwa to kafin ma ta gama sha kila ruwan tekun da kansa ya shigo ya kifar da jirgin da su na ƙasan da na saman kowa zai halaka to idan na saman suka yi shiru suka ce ai ba romu dakin ne mu muna sama su suna ƙasa zai yi to haka hukuncin wanda zai gaban na kenan ya shiru idan da wannan yare tana ballagaza ballagazanci tana sakaci tana shashanci sai kika ce hayar gidan wance ne ba ruwa na a je ta a gayar kin yi wauta domin ballagazancin nan zai iya shafan ki ta hanyoyi da yawa ta yiwu ta koya ma kakki wadda kawarta ce ko sa'ata ta yi ɗanki ne ma zai zai sakarcin da ita amma idan kin hana kika ɗauki matakai na yin nasiha da ba da shawara da yin wa'azi da faɗakarwa da kaza da kaza ko kuma kika da ke ga iyayenta ta yi iya ba sani bane aka hana ta ta mu kin ga ita ta kubuta ke ma kin kubuta to haka da'awa take in an ce ba za a yi da'awa ba to za a samu matsala abu na gaba da yasa za a yi da'awa domin al'umma ta gyaru kuma al'amarin ta kyautatu yana daga dalilan yin dawa kalubalantar barnan 'yan bida da bayyanawa al'umma gaskiya da kare martaba sayin addini domin dan bida dai zai ta kokarin yada bida sa to babu yadda za a yi ko a kalubalanci bida sa sai ta hanyar wa'azi sai ta hanyar da'awa kuma ta hanyar wa'azi ne da yin da'awa za a yi fahimtar gaskiya idan ba wa'azi ba ba za a gane gaskiya ba ko za a gane ba za a gane gaskiya ba ba za a yi bambancewa tsakanin gaskiya da karya ba ko za a iya sai ta hanyar dawa sai ta hanyar wa'azi aminci ba ya samuwa a cikin al'umma sai ta hanyar yin da'awa sannan da za a samar da aminci a cikin al'umma Ba ya tabbatar da manufar da'awar sunna dawa ta halu suna ba a tabbatar da manufarta a yada ta a kare muradunta sai ta hanyar wa'azi da da'awa kun kenan in muka dubi waɗannan fa'idodi da manufofi na yin da'awa ya kamata a ce a bar wata daga cikinku a baya ba ta da'awa ba ya kamata ya kamata ba to a wani lokaci ne za ki da'awa a wani lokaci ƙa'idar yin da'awa ita ce za a yi da'awa a kowane lokaci kuma a kowane wuri gwargwadon yanayi kuma gwargwadon iko in ba da iko a haƙura sai lokaci na gaba in yanayin bai bada ba a kyale sai an jima amma dole ne a ɗauka cewa ana iya yin wa'azi a kowane lokaci ana iya yin da'awa a kowane hali dare da rana kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wa salam yayi Allah ya ba mu labarin annabi nuhu a cikin suratul nuh sura ta 71 aya ta biyar Allah ta'ala ya ce qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara dare da rana yayi tawazi ashe ke ma zaki yin wazi dare da rana kina cikin halin yin walwala ne ko halin abin nan kunci kina cikin halin wadata ko halin talauci duk da zaki yin wazi domin ya zo cikin suratu yusuf sura ta sha biyu aya ta talatin da tara da aya ta arba'in a lokacin da aka jefa annabi yusuf cikin kurkuku annabi yusuf bai kasa a guya ba ya ci gaba da wazi ko bai ba yana cikin kurkuku yana cewa ya sa bai sijini a arbabin mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahar ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in kuma illa lillah amara Allah ta'budu illa iya zalika dinul qayyim walakin aktharan nasi la yaqilun hatta cikin kurkuku idan mutum ya samu dama hatta ma a cikin ciwon ajali ya kamata a yi wazi kina kwance gadon mutuwa jira kowa lokaci ke in dai za ki yin wazi in dai za ki da'awa to ki domin ko ai ya zo cikin suratul bakara sura ta biya ta uku. cewa annabi yaquba yayi ma ƴaƴansa wa'azi lokacin ma da yake shimfiɗan mutuwa yana gab da mutuwa amma sai da musu wa'azi am kuntum shuhada idza dara yaquba al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nanu lahu muslimina sai da wa'azi mai ya'yan shi wa'azi bar wasici haka nan ya zo cikin hadisin da abu dawud da ahmad da nasa'i da bai da ibn ba da tabarani suka roto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu da yayi na karshe a rayuwarsa na magana bayan fin rafiqil ala da yayi ko illa rafiqil ala da ya bari shine yayi tunatar da mahimmancin sallah da kyautatawa bayi yace as-sala ba ma malakat imanu a shekinan hatta a gadon mutuwa ana kokari ayi da'awa to wane ne za a yi wa da'awar za a yi wa jinsin ko ɓangarori hudu ne a cikin al'umma ɓangare na farko kanki da kanki za ki fara wa'azin ki gyara halayenki ki gyara ɗabi'unku ki gyara mu'amalolinki ki zama kyakkyawar abun koyi a cikin al'umma daga nan sai makusantanki mijinki ƴaƴanki ƴan uwanki danginki makwabta daga nan sai mutanen gari hanwa da makwabtansu kwangila da sauransu daga nan sai al'ummar duniya baki ɗaya, gwargwadon iko gwargwadon hali kenan ana so ne a yi da'awa ga ɓangarorin nan duka domin kowanne ya samu nasa nasibin na alkhairin da za a samu a dalilin yin masu akwai hanyoyi guda bakwai da za ki iya bi wajen yada da'awa amma dole ne ki sani ba wai kowace hanya ce za ki amfani da ita ba akwai hanyar da ta fi ƙarfinki ko kuma ba ki da iko a kanta to wadda kike da ikon da ita za ki amfani hanya ta farko rediyo a zaga gidan radiyo a gabatar da bayan na ilimi a fadakar da al'umma a yi masu da'awa hanya ta biyu talabijin a zaga gidan talabijin a yi masu wazi a fadakar da al'umma wanda za su kalli talabijin din su amfana na hudu wayar hannu salula ko kuma handset a yi aika da text message a aika da text a yi wa'azi misali ina maki wasiya da ni kaina da tsoron Allah Allah ya sa mu dace sai kawai ki tura mu kawayenki ko ki tura mu waɗansu wanda yake ganin in sun gani za su karanta kuma za su amfana ba ki dawa ba yi ko kuma wance tana da sakaci wajen bin Allah ba ta yin sallah kan lokaci ko tana ɗabi'an gulmar ko tsegumi ko haɗa faɗa kin san haka kina ganin in kika yi mata magana da fatar baki ke da ita a samu matsala sai ki rubuta test a wayarki in kin iya sai ki aika mata wance tsakani da Allah ina son ki kuma ina son ki da alkhairi amma akwai wasu abubuwa da naga kina yi wanda nake ganin ba daidai bane to kuma na yi gudun kar in ga miki ni da ke ya zama baki ji daɗi ba sai sa an turo miki wannan abu kaza da kaza da kaza ina baki shawara ki ji tsoron Allah ki daina saboda babu kyau ina fata za ki fahimce ni ba za ki nuna min fahimta ba assalamu alaikum sai an jima in kike wannan kin yi da ko baki ba an yi ko ba yi ba yanzu ba za a yi wannan ba ba a yawa ga wanda dai za su iya rubuta su ai za su iya wannan ko hanya ce ta yin da'awa bayan wannan ana amfani da jarida da mujalla wajen yin da'awa mutum ya rubuta abin da rubuta a buga masa to amma wannan kuma na tabbatar ba kowa ce za ta iya haka a cikin nan ba ana iya kai ziyara ziyara gidan marasa lafiya wato asibiti kenan ko kuma gidan ma gidan wato waɗanda ke fama da matsalar maraici gidan marayu kamar na tukur-tukur ɗin nan bayan wannan za a iya kai ziyara wasu wuraren a yi ziyara a gaida marasa lafiya a yi masu nasiha misali yanzu ko a iya shirya wata yadda waga a ƙarƙashin jagorancin waɗanda za a ga sun dace sai ku tafi asibiti na ku zama da kunan asibiti na gwamnati asibitin ƙobar gayan ko asibitin nan na sabon gari tsohon limi da yadda da ake kwantar da mutane ku je ku ziyarce su in kun ziyarce su ku dan musu nasiha ku ce to a dai kula da sallah kuma dai ayi hakuri wannan jarabawa ce Allah ya kawo kar a damu a ci gaba da addu'a Allah ya kawo lafiya mu ma muna muku addu'an Allah ba ku lafiya kuma Allah ba ku hakurin jure ma wannan jarabawa kuma Allah ya ba ku ladan wannan musiba an yi da'awa ko ba yi ba wannan ba zai yi ba ziyara a gidajen marayu akwai a tukur-tukur misali ba zai yi ba akwai gidajen burusu na gidan yari ana kai mata a daure ba za ku kai masu ziyara ba ku yi musu nasiha ku yi musu wa'azi wannan ma ai dawa ce ko ba dawa ba ce sun za a yi dawa ta wannan hanyar akwai hanya ta rubutu a allon masallaci a zo ka kamar ya zama akwai wani allon masallaci da ake yi rubutu sai mutum ya zo ya rubuta mu ji tsoron Allah bayan mutuwa akwai hisabi kawai shi kenan kun bai kawo aya ba bai kawo hadisi ba amma da awace ko ba dawa ba da awace ko kuma mutum ya rubuta dan wani abu a takarda ya ba da abu ga masa ya sa a raba a masallacin juma'a ko filin idi abin da yake na ilimi mai amfani an yi dawa ko ba yi ba an yi sana ana amfani da yanar gido wato abin da na zamani da ake amfani da kwamfuta a yi intanet wanda ba shine yanzu abin da ya dame mu ba mace za ta ba da gudunmuwa mai yawan gaske wajen da'awa in kun ga ba ku bada ba to ba ku so ku bada ba ne za ku bada gudunmuwa mai yawa wajen da'awa a cikin gidajenku akwai ɓangaren miji miji za a iya taimakawa wajen yin masa da'awa ba ga sai suna khadija ba bintu khuwailid radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta farko ai ta yi da'awa ta yi wazi ta yi da'awa ta taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ba da shawara wajen kwantar da hankali wajen natsar da zuciya wajen yin da'awa gare shi ko kuma tallafa wa da'awarsa ga sumayya matar yasin uwar ammaru wadda ta bi mijinta ta koya mashi baya ana masa azaba har ma aka kashe su ita kam aka kashe ta sannan aka zubar da cikinta amma ba ta ja da baya ba har ta koma ga Allah ta'ala har manzan Allah sau sama yakan wuce ya ga yasir baban ammaru da kuma matarsa ita sumayya ɗin ana musu nau'o'in azaba kafiran maka a lokacin nan sai ya ce musu ku yi haƙuri safuran ala yasir fahim da ma'ida janna ku yi haƙuri ya ku mutan gidan yasir alƙawarin da Allah ya maku in kun mutu haka za ku shiga aljanna dama ba ta yanke ba har ta koma ga Allah yasir ha a kashe shi kenan mata sun ba da gudunmuwa garuma a baya can ko ba su ba da ba gawon musalama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gudun da ta bada ran da aka yi sulhu hudaybiya da aka je aka shiga wata yarjejeniya wata yarjejeniya tsakanin manzon Allah sa sama da jama'a sa a gefe guda a ɗaya bangaren kuma mutanen makka wannan na shiga makka a shekara ta shida ko ta bakwai da yin hijira a magana mafi karfi shekara ta shida sun za su tafi umara makka daga madina aka na shiga aka ce ba za shiga ba sai shekara ta zagayo aka yarjejeniya da gama ya zama toto kuma sun tafi da dabbobin za su yanka saboda haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya za su yanka dabbobi su yi aski amma sai sabai abin ya dame su don sun ga kamar an masu renin wayo mutanen makka sun yi abin da suka ga dama gare su sana shiga maka garinsu ne asali sun ce sai ka shekara ta zagayo Sa'an nan bayan da koro su aka yi aka kwashe dukiyarsu aka yi musu watan da da abin da suka mallaka kuma su ba sun zo faɗa ba ne ko makami ba su je da shi ba amma ana shiga gaskiya masu wulaƙanci saboda haka sai suka tsaya turko-turko ba su yi abin da annabi ya ce ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tafiyar ya tafi da Ummu Sulaimin ai Ummu Salama saboda haka da ya shiga wurinta sai ce ga halin da yake ciki sabai. ba su yi masa a kan abin da ya ce ba sai mu salama ta ce karka damu kai ka fita ka yi aski ka kira wanda mai maka aski ka sauke rabban ka karka ce masa komai shikenan manzo Allah ya je wannan yana yin wannan sai sabai kowa ya tashi in ba kai ba nuri kowa ya yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam waye ba da shawara ta yi amfani a wurin ummu salama mace ashe kun ga magana da ake ta ba a daukan shawaran mata ba gaskiya bane ko ba haka ba ga ummu sulaimin al-ansariya matar abu talha uwar anas dan malik da irin gwagwarmai da ta yi da'awa da ta yi wa ɗanta ta yi wa mijinta ta yi wa dukkan al'umma da ke tare da ita ga yar gidan sa'id bin musayyib babban malama ce kyakkyawa wadda aka aure da ta ga wani ɗalibin malam amma ta ce wannan almajirin malam ɗin kada ya ƙara ma zuwa makaranta yan yana so ya zauna duk karatun babanta ta san shi ashe kun ga tarihi mata sun ba da gagarama gudunmuwa a wajen da'awa a cikin gida bangare na biyu yaya ku je karanta tarihin mahaifiyar imamu malik da umar da ta yi wajen sa imamu malik ke karatu ku karanta tarihin mahaifiyar al'imamu ahmad ibn hanbal ya tazo cikin maraici cikin talauci ku je ku nemi tarihi ku ga irin ƙuƙurin da ta yi wajen ganin ɗanta ya zama mutum ku je ku karanta tarihin mahaifiyar Imam Bukhari wanda zo babban malamin hadisi da duk duniya an san da shi mahaifiyar sai take sirrin karatunsa bayan gida to sai makwabta lalle ne makwabta a ba su kima a yi musu da'awa a faɗakar da su domin bayan mijinki da 'ya'yanki da wanda suke danginki da 'yan uwa ta abu na gaba su ne makwabtanki daga nan sai sauran al'umma wata gudunmuwa za ki bada wajen yin masu da'awa wajen ganin abubuwa ya gyaru wajen kyautata lamarinsu wannan ma abu ne da ya kamata ki tambi kanki kuma ki tunanin yadda za ki ki sauke wannan mai da Allah tsura mu. tufofin wadda za ta yi da'awa wadannan irin mata ne ya kamata su yi da'awa sun ta farko tsoron Allah Inda kina so ki da'awa to ki zo mai tsoron Allah ki kiyaye abin da za a ce kash wance ma da ilimin ta yi bai dace da ki ba domin idan kika haka to kin saba wa iliminki in ko kika saba wa iliminki to ko shakka babu baki abinda Allah yake so ba siffa ta biyu ikhlasi yi don Allah duk wanda zake wa da'awa manufar ta zama don Allah ne ba don cin mutunci ko zarafi ba ko da nuna isa ko nuna iyawa ko nuna kwarewa ko wani kafidiri ko sanabebe ko kini bibi don Allah kawai na uku kafin ke da'awa kina bukatan gwargwadon ilimi da zai taimaka miki wajen soke nauyin ilimi ba yakin tara cikin masallacin da littafai ba ba zai kin zama kamar malam basiru jadduna ba a ba dole ba dan gwargwadon abin da kika sani to wannan ki tsaya kan shi kake wuce babu wucewa ki tsaya inda kike don in kika wuce kin shishigi in kika shishigi Allah baya so saboda haka abinda baki sani ba kar ki ce kin sani ko tambayar ki aka yi kin san wani baki san wani ba wanda baki sani ba sai kike ban san wannan ba ilimi abu na hudu zama abin koyi in dai kina so da wuce ta karbu ta kyau to kina buƙatar zama abin koyi ya zamanto ke dinnan kina da halaye na gari kada a same kina azabtar da mijinki a gida ko ƴaƴanki ba za tarbiyya ko kuma ga ki bunjin bunjin kin tafi wa'azi to gidan wa kika je wa'azi ga wa'azi a gidanki ga wa'azi a gidanki na zaki je ko kuma ke dan nan baki da tarbiyya baki da kyawawan ɗabi'u duk wanda ya baki wani abu ki haje masa sai ki ce abin ya bata ko da ƙarya ne duk wanda kuka alƙawari zaki saba duk wanda ya amince miki zaki ya yanci a kuma ke mai wa'azi ce abu yayi ba daidai ba sai mu ce Allah su turubu kui kuma abin zai zama ta wani ɗangare fai bara kwai namijin suna hajara an ga ba daɗi hajara ga namiji ai sunan ba daɗi amma mace ce a sa ita jin daɗi ko ba haka ba to suna buƙatar zama abin koyi bayan wannan sai tawali'u in dai ana so wa'azi ya karɓo. in dai ana so tasirin da'awa ya tabbata to sai kin kankar da kanki ki sassautar da kanki kar ki rika nuna kin isa musamman yanzu galibi mata daga matsalar da muke samu da ku sai a ga a muku wa'azi a ga mu ga abin da ya kamata ga yadda ya kamata da kun je gida sai ku mazajen ku rashin kunya sai ka rika nuna waye ki ta yi karatu eh ni ka san matsala da jahili kenan matsala harka da jahili kai zama malama ce wai shi ya zama jahili sai in ce zauna karatun ya kare tunda na zama jahili ke kin zama malama kin zama karatu kenan ko ba haka ba kuma aiwatan ku suna wannan don Allah ba a yi to sai a ji ana mai rashin ta ido wai dole an yi karatu shi bai ba me yasa a faɗa da shi cikin hikima da siyasa da jallaba da jawo hankali da su lalaba ta yadda shi ma zai rika zuwa makaranta wai sai ana mai feƙo sai ana mai feƙo wai shi bai sani ba ita ce ta sani saboda haka inda dai ana so wa zai tasiri ana so ya karɓu ana buƙatar tawali'u Ɗanɗan da kai nuna cewa ba komai bane mutum a sassautar da kai kake dauki kanku wani abu ki rika baro ƙoƙo, kina kafafa kina nuna isa wai saboda kuɗi ko saboda mulki ko saboda shekaru ko saboda yawan ilimi ko makamanci wannan in kika yi haka to wa'azinki ko da awaki ba ki tasiri ba ana bukatar hakuri domin da awa sai an daure a zage ki a yan zunɗanki. a faɗa abubuwa da ya ce sannan ya aljanna in kike da aljanna ki hana mu shiga ko ba ba haka to sai an yi haƙuri a daure wazi ya gaji wannan bayan wannan kina buƙatan tausasawa ki zo mai tausasawa mai bi a hankali mai yi sannu-sannu domin mutum ya taso a kan wani abu yanayi a lankwasa shi rana guda ko mako ɗaya ya gyara ya canza kun san sai taimakon Allah da yawa ko galibi suna bukata a dan ba su lokaci a rika fadakar da su a hankali hankali su gyara saboda ka sai an wannan bayan wannan dole ki zo mai lura da yanayi ba kawai a kowane wuri ne zaki wa'azi ba ba ga kowa ne zaki wa'azi ba ba kowane irin hali zaki ba sai kin karanta yanayin in nayi zai fita da mai ido ko ko zai fita da mara ido sai kin duba yanayi kin gani in yanayin bai bada ba to a ahir ka shedanki sai ki bari sai wani yanayin ya zo akwai abin da ma ba ke zaki ba ke ke gani amma ba ke zaki ba yadda ki sa wata wadda ke ganin za ta karɓi in magana sai ta yi a ki wannan yana da matukar muhimmanci domin idan ba ke wannan ba to za a yi ɗallan bakaɗe ina ganin ko shakka babu za ku yi da cewa yin da'awa dai wani abu ne da yake da matukar muhimmanci kuma abu ne da ya zama lalle ne a yi a tsakanin maza da mata ku matan nan tabbayar da zan muku ta ce shin kuna yin da'awa ko ba ku yi idan ba ku yi to shin za ku fara yi ko ba za ku yi ba cikin ku yanzu akwai take jin cewa ba ta da taimako ko gudunmuwa da za ta bada wajen da'awa akwai ta akwai to shi ke ba na so in tsawaita maku domin ku yi ta jira tun karfe tara ni ban zo ba sai sha ɗaya ya kamata in sauƙaƙa maku kuma ni ma in sauƙaƙa wa kaina domin yanzu aka jira na ake a wani wuri wanda ya zama lalle ne in tashi in ruga a guje amma tafiyar da lura in yi can domin in sauke wancan nauyi da haka zan dakata a nan inda dai ga mu guda biyu a nan na tabbatar dai ba za su rasa ƙara waɗansu abubuwa ba da ake ganin zai ƙara fito da matsalolin da muka tattauna amma kar ku manta dai manufar wannan muhadara da'awa shin ya kamata ku yi da'awa ko bai kamata ba kuma da wannan sai kun fito da za ku yi ko za ku yi a gida ana zuwa gidan biki ana zuwa barka haihuwa ana zuwa gidan gaisuwar mutuwa ana yin mu'amaloli daban-daban ana zuwa wajen wato ziyara ana zuwa wajen wa'azi ana fita daga nan gidan aje can akan hanya ma akwai aikin da'awa da za ku yi saboda haka ku ɗauka cewa ku masu da'awa ne kuma za ku riƙa yin da'awa har ku koma zuwa ga Allah gwargwadon ikon ku gwargwadon yanayi gwargwadon ilimin ku gwargwadon halin da kuka samu kanku ina roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ya ba mu ikon zama cikakku masu da'awa waɗanda za su yi don Allah bisa kiyaye dokokin da shari'a ta faɗi domin mu dace da samun lada da alkhairai masu yawa da shari'ar musulunci ta mana tanadinsu ina godiya ga shi wanda suka shirya wannan muhadara da kuma musamman shugabannin wannan masallaci ala ra'asihim al-imam al-mu'azzam al-mubajjal jadduna malam Muhammadu basir wanda muke tare da shi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi ya ci gaba da karfa musu gwiwa wajen ci gaba da wannan aiki babba Allah ta'ala ya amsa mana dukkan ibadun da muke yi da addu'o'inmu ya kuma ba mu lada mai tarin yawa akan abubuwan da muke yi kamar yadda yance za ku yi hakuri hatta tambayoyi ma in ba ya zama dole ba gaskiya za a yi haƙuri domin gaskiya akwai bukata ta da ake a ofis wanda ya zama lalle in hanzarta kuma in tafi ina roƙon Allah ya sa mu dace wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi